ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد kuma da mun saukar da wannan alkur'ani ba da harshen larabci ba da kafirai daga cikinsu sun ce ina ma an bayyana ayoyinsa don mu fahimce su yanzu alkur'ani zai zama ba da larabci ba ba a ajami alhali wanda ya zo da shi ba larabe ne ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan alƙur'ani shirya ne daga ɓata kuma waraka ne daga jahilci da abin da ya kamace shi amma ga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanninsa waɗanda ba sa imani da Allah akwai kurumta a kunnuwansu kuma shi ma kurma ne a gare su ba sa fahimtarsa waɗannan da aka siffanta da abin da aka ambata kamar waɗanda ake kira ne daga nesa ta yaya za su ji muryar mai kiransu